sanda abokin kowa. Da kansa. 我来喊你，兄弟哥！d n down d n 我来喊我我我我我我哥！

ta nuna cewa shaidar hannunka ce saboda haka hukuma ta turo mu mu tafi da kai tana tuhumar ka ni kuma kai na ce Bana shiga ciki ko ce mu bayar nuna kalle sai mu ga bana shiga ciki ko ce mu bayar nuna kalle sai mu ga bana shiga ciki ko ce mu bayar nuna

muna shiga ciki to su magana muna tare sun ga muna shiga ciki to su magana muna tare sun ga muna shiga ciki to su magana muna tare sun ga muna 兄弟们来听，有什么歌就来喊你，什么歌？兄弟们来什么歌就来喊你，什么歌？兄弟们来什么歌就来喊你，什么歌？兄弟们来什么歌就来喊你，什么歌？兄弟们来什么歌就来喊你，什么歌？兄弟们来什么歌就来喊你，什么歌？兄弟们来什么歌就来兄弟们来听，有什么 ثم غير من التحليل ثم نافية ثم غير من التحليل ثم نافية ثم غير من التحليل ثم نافية ثم غير من التحليل ثم نافية ثم غير من التحليل ثم نافية ثم غير من التحليل ثم نافية ثم Roti. Roti, roti. roti. Yes. Roti, roti. Melody. Yes. Melody. roti. yasa ba za ka huta kanka ba? Me yasa ba za ya kamata ka sanar da mu ka sanar da al'umma ta inda kuka aje mu ya kamata ka san ko za ɗaukan ma alƙa sanar da mu inda kuka aje matuƙar ka sanar da mu ni ko za ɗaukan ma alƙawarin da kai daga cikin matuƙar ka sanar da mu zan yi ƙoƙarin kai kai daga cikin kuɗin nan da muka bi ba don kai da na gwamnati kuɗin nan da muka bi ba na gwamnati in dai hakkun gwamnati na biya mata bashi in ta yi na biya mata bashi wani mutum da kuma da wani mutum bai ji don kawai san gaskiyarsa bai ji bai gani ba aka kashe kawai san gaskiyarsa aka kashe masa aka kashe kamar shi aka kashe masa dukiyar da shi ya kamata iyakar abin da zan gaya maka cin dukiyar da in ka gane shi. iyakar abin ba gane ba ka cin shi ke in ka gane shi ke in ba gane ba shi ke Wani in ba ka faɗa a cikin dangar ba wajen ya da wahala da sa faɗa a cikin dangar rai ba wani ya da wahala da ta sa ka sa da wato mutuwa ta kawai da ke jira kaga ne nan har hukuma za ta kawar da masu gaskiya kawai da ke jira to irin mu ta kawar da masu gaskiya to irin mu irin mu rayuwa a dogon Thank you. amma gaskiya abin da ɗaure kai. a ce wai ɗan sanda mai kwazo kamar jini amma gaskiya aikata kisan kai na wa'annan amma a ce wai ɗan sanda mai kwazo kamar ta ya aikata kisan kai na wa'annan ne mata ni ma da farko ma da farko shi ya saka masu kai bincike shi wani mata shi kuma wai kashe ta dan shi kisa ai matan ka dade wai kashi ta mutu ai dan ka dade kira wani jami'i ne ta kira wani dan ka dade kira wani jami'i ne ranar da ta kira wani shi ita ya zika ta musu ne sai ta samu sabon zai ta da gida sai take masa maganar cewa ya sa shi samu sai ce ta gida sai take masa maganar cewa ya sa shi kuma sabon sai ce dawo a barci a da ta samu ya dawo a hankali da shi ya sa da ya dawo a rikici a da ta samu shi ya tsaka a tunanin cewa shi ya sa zai iya jawo ma har sai shi sake satin sun sake sakin daga baya wannan ma zai iya jawo ma har sai shi sake satin sun sake sakin daga baya zai kashe ta. to ɗansa kuma zai wace shi ya kashe ta bayan shi ya haifi tarkansa. to ɗansa kuma zai wace shi ya kashe ta bayan shi ya haifi tarkansa. an zai kashe a kan wannan abu tunda ya kashe uwar ka kuma ya kashe ta ne a kan wannan abu kan irin ya kai uwar kuma ya kashe ta ne ba ta ce irin Allah ya sa da ba a sun da ziyara ba ta ce shi ne kashe ta mai shi ya sa ya fi su sai da aka ga ɗakin ya yi ko a yau a wannan makwai da aka ga ɗakin ya yi ko je gaba da a wannan masu da yin masu yi je yi da yi masu yi yin yi su yi sun yi je yi da yi aiko yi su yi sun yi je yi rana za a so na zauna ita za ta so na ko rana za a so na zauna wani ita ta so na ko alaji ko Yeah.

kowane mutum yana karkashin da wani da babu kan shi da ce su na saman suna arewaci wannan ya samu asali ne daga kasar da a ce su na saman suna arewaci da kasar zigar mata zigar mata zigar mata ya yi alkawarin zai cece ya yi alkawarin zai cece ta so ka bada ta so ka bada hannun shi ba ta nan da gudun da su ne da kashe a kai shi ne da gudun da su ne da kashe wani kuma to na farko dai mahaifinsa da su kuma sa so na farko dai zai da tsaro su da da da kai na a yanzu babu wani a kasan da zai ta da kai ya zauna lafiya babu wani a kasan da zai ta kan ya zauna lafiya kaga da ke tare da daga cikin da ya sa kaga na samu kulawa da gata a wajen gidan rairayarka shi sa yanzu na bukatar na samu kulawa da kaya wajen iya ba zan bar ka ya sa ya zina ba zan ba ka gata da kulawa kuma ba zan bar ka kai kadai nake da shi zan ba ka gata da kulawa ka kwantar da hankali in dai har mara babu abin da nisa ba ko ma ne ka kwantar da hankali in dai har mara babu abin da nisa ba ko ma ne shi yasa nake yin duk abin da hankali ku je um, na yi zan ba ku sai dai ku je um, na yi zan ba ku na so zarci sai dai ku je wani ke da su sai ku taka na zarci in dai muna raye za mu sake dan su wajen ganin ku taka in dai muna raye za mu sake dan su wajen ganin ku je wani hanzari ba ku ba ba na so ku haɗa ku cuɗanya da wani hanzari ba ku ba na so kayan kausu ba su abin da ke da kuɗi da kayan tsakanin ku da su ba su abin da fitar da cewa kuɗi da kayan bambance tsakanin fari da albashi fitar da cewa saboda su aikin su kun bambance tsakanin manarun da samu da su aikin su mu biya su mara kwancin mutum da za ku ba su na su ke da shi ba shekara mu biya su mara kwancin mutum da za ku ba su sun ci kyan shi bayan shekara. Miliyan biyu da rabi. Shi ma saboda akwai muke so a saboda. Wa miliyan biyu da rabi ne kawai. Shi ma saboda akwai muke so a saboda can sai ka je ka ci. Ko? Ah, to malam sai ka daban saboda kar ya zo ya haɗe. Malam kabiyar ya samu su sawa naka daban saboda kar ya zo ya haɗe. Ya samu su ya samu su saboda. Ya hukum coba aja aja aja aja. ma ihe chọrọ ka ime m kịta nọ that's from ụzọ mgbe mmebisi ihe niile ka ọ dịka onye ochie bata ebe ahụ ẹni sọ̀njàre sẹ́mi ni màá fún ọ náà jẹ. kakú ìbáyìí kí ló fẹ́ lẹ́yìn ẹ̀. kọjá dákun. BW Productions present another thrilling story. A tale of an ethnicity, conflict resolution and unity. Ó ti jẹun alẹ́ tán. Oúnjẹ tó ń jẹ lálẹ́ yìí, ibẹ̀ ló ti jẹ. Mo ti gbọ́ ọtí tán màmá. Domin kuma shi ka gaya magana. Burma, dear patriots, embrace your motherland. This is our Nigeria. Ina nufin mutanen da ke zaune a garin Apu suna zaune ne ba tare da sanin gwamnati ba? Eh, Amma kuma gurin yake rayuwa da 'yan sanda da ma'aikacin gwamnati? Amma kuma gwamnatin take baza hajjarta wajen karɓar haraji? a gurin to amma baba ku tashi ku nan to idan ba mu tafi ba me zai faru za ki mutu the only nigeria We are all nigeria. Oh, sorry, now don't bother me. I'm Ka duba ga duk lokacin da ka mu canjin gwamnati sai an sahimu. Bana so ya. Wani to ba. Wani to. ya za a ce mu tashi yau mu tashi gobe wai taba wani dan wanku ya je musu wani abu a cikin garin Kano dan haka ni akan wannan al'amarin raina na bayan what is happening is one house my side babu wani mutum da ya isa ya samu tashi babu kowa ya shi kill them. Tabarma. From the stable of Tijjana Sase. Watch out. ki yadda Really? for this stack, watch out for one rather yes. You rather than na sani kuma shi shi kuma makoci su haramun kuma wani ya ci amana ku ne ina ba shi labari wani fim ne mai suna muradi ya ci amana ku inda mutum wata ci amana saurayi ina ba shi labari wani fim ne mai suna muradi ni ma haka ne akwai mutum da kyalla mai suna na ba ki kai shi kuma nan wurin haka ne saurayi akwai mutum da kyalla mai suna na ba ki kai shi kuma nan wurin mutum da labarin na kusa ta soyayya labarin na kusa ta soyayya gaskiya ina so an sani gaskiya ina so an cewa a kotun gwamnati a tsakanin na da ke zan yi san cewa a kotun aure na yake ba aure na yake ba zai tsara maka aure na yake ba aure na yake ba zai tsara ba da shi abin da ya dame ta ba shi ba ai ba aure ne haka ina ina sani ba sani ba ai ba aure ne amma sanin kanki cewa ina ka sani su sani ko ina amma sanin kanki cewa duk wanda ya san cewa su sani ko ina ne da duk wanda ya san cewa ni fitar da abinci na haifa da wata mu'amala ce eh, ta ce tsakanin na ne ta fitar da abinci na haifa da wata mu'amala ce ta ce tsakanin na ne. kuma ya sani ba wani abu ne ni irin da kake ganin ba ne a ciki. Kwantar da hankali. considerable wato tun farko mahaifinsa ya nuna masa wannan abin ya bashi da ya sa a ran da ya kisa kai ko da ba zai kai amma kai har yanzu kuma tare ne ma na ke ruwa tun da wannan abin da ba a san kayan da 现在可能我能慢慢去我什么把从开始的用，用现在可能我能成为他这种学会都能给我到这种，咱们用我们这个系统，这种学会都能给我到这种，咱用我们这个系统。Thank you.

wani ya ake cikin zancen nasa da nan ya dace a kan shi ba ya da zai yi zaki da zai yi mun kammala da shi mun kai shi ba yana mun kammala da shi mun kai shi ba yana za ka ce da ni ai an da shi mun shi a da bane kisa sai sun fara je matakar yana kuma a kuma شو بسم الله زمان انا ايش لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا أي أو يا مغنى أي أو خبيب ta ba ina lillahi irin mutum ka ga mutum ne shi take nema zai aika shi kun kuma gano waɗanda suka haɗa baki suka yi eh shi take nema zai aika kuma gano waɗanda suka haɗa baki suka yi eh akwai shi kuma ɗan sanar da sa. da ya tabbatar da cewa bayanan sun tabbatar shi ya kisa ɗan sandan da ya kai kansa cikin dare ya tabbatar da cewa bayanan sun tabbatar shi ya kisa shi ne ya kai kansa cikin dare ya kashe shi ai za ka daɗe wannan kuɗaɗe da aka sace na gwamnati ai su kansu za ka daɗe tare sun kashe da aka sace na gwamnati na da Allah ka wani irin magana ce ka san matsayin mu ne da Allah ka karbo mu wani wace irin magana ce to yanzu mutanen da ake san matsayin mu ne idan ka san nawa za ka samu wannan kuɗi to yanzu mutanen da ake tsaka cikin kashe wannan idan aka nemi tsaka za a samu wannan kuɗi

السلام عليكم السلام عليكم أنا راجع أنا راجع أنت تكني جوابك أنا لا يوجد تكني جوابك أنا جددي أنا جددي sai ta fita ba ta gaya wani yawon ta gaya min inda za ta ce sai ta fita ba ta gaya wani ta gaya min za ta za iya tafiya ya ma dai kamar za ta iya tafiya ba ma ta da ba ma shiga daga ciki idan kin yana kito kisa wata gana wata musamman zai shiga daga ciki idan kin yana kito kisa wata gana wata musamman kada ba ki ba

kin ga so da yawan lokacin da na kalle ki kin ga kuma na zuwa mai da a cikin wannan lokacin dan na kalle ki ko kuma na zuwa mai da a cikin wannan tabbata sai ki din nan ko da ka kai ki dace da Allah tabbata ko ka sun da ai don kun shi ko gida ce da Allah a kiran da ya rasa sun da ai don kun shi kan wani gidan da kuka rabu a kiran da ya rasa sai za ka aure ne ina nufin gidan da kuka rabu zaki iya hau da za ka aure ne ajiyar zai hana wurin da ya mutu kai dai da gaske ajiyar kin san ɗan sanda wurin da ya mutu wani shiga wani ne da muke jin kin san ni ɗan sanda wani shiga na jiyan da kike da muke jin nisa ne a cikin zuciyarta idan na da kike to begin da ke nisa ne a cikin zuciyarta wannan ya zama so da karanki begin da ke da jikin lallaki da karanki

a kira ne na tv maka a rikicin da ce da jiki wasu ke wanda shi ta aiki su kama da ido da aminci a ne ce da jiki kama da ya ba na taɓa ganin sa'ada wato ya kuma yi ba na taɓa ganin sa'ada gaskiya sai sa ke sa cikin gaskiya shi yasa eh, wato sai ki gaya mai zan samu shigowa eh, wato a sai ki da ƙasa mutane da yake ayi kace ne ne kawo kutani ba tare da kasa da mutane da yake ayi na ga maka lokacin ko da yanzu sai ka ya kamata ka taso ka buga mu lokacin na ga maka dan lokacin ko da ka taso ka buga mu na yi cin mutunci da cin da ke taki na yi cin mutunci da cin zarafi ya toga da ke taki a zuwa da gani ka gaskiya ya yi ya kazanta

kuma zan ba ka kamulari ɗari ya wuce ta ta kurci ga ya wuce ta ta kurci ba na so kowa magana da Aba, sun ce ka ba na an zo ja dama irin wannan da ta suwaye yawwa an zo dama irin wannan da suwaye

Right, officer. Sir. Zona. Waye shi? Right, officer. Sir. Zona. Sa ba wanda ya shi. Ba wanda ka gani a ran iska? Sa ba wanda ya shi. Sa akwai shushe na shi. Ba wanda gani a ran iska? na. Sa akwai shushe na shi ruwa ma da a ba san shi. Shushe na. Sai ka A ba san shi. A ah, shi ke wannan waye wannan ya baka san tuwon da kake waya ba ka kana kana wannan waye wannan ya ne san tuwon waya ba ka kana kana kana wata magana ne ma ka san yanzu kana cikin Allah Allah Allah waye ke da sanin ko waye ne shi ne zai fara kawai ka san ne Allah ina ina ina ina ina ka da Allah Allah ina ina ina ina ina ina ka eh kai nake Ka so ka saki waɗannan masu laifin guda biyu suke. cikin awa kada kuma ka yi jiddi idan ba ka shi don kuma baka sake su ina mai tabbatar muku kai da Ana kana ji maka Allah ka san um, mu police shiru DPO kawai kai abin da na ga yana to to ka mu police shiru DPO